shin wai yanzu menene abin nufi tun daga kama ka tafi yau kwana da kwanaki ban saka ka ido na ba to magana shirye-shirye ni menene na a ciki can wayan da suke shirye-shiryen su can da suke yi can su je su ya shafa amma ni ba ba su ya shafa amma ni ba ni ba abin da ya shafa to yanzu menene abin yi a to eh, ni dai magana ta Allah na yanke shawara a wannan ƙauyen namu zan zauna so a nan na taso na wayo